sha biyu ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci namu masjidu sajjidi na mu'awiyya tabni abi sufiyana radiyallahu anhu domin gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda yake gudana tafsirinmu yana gudana a cikin suratul fatiha kafin tafsiri insha Allah ta'ala za mu karanta tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya albarka ga rayuwar malam amin ina tambaya ne game da tirela mota sabuwa da aka gama haɗa ta amma ba a fara aiki ba kuma ba ta shekara ba shin akwai zakka a kanta to zakka ababen hawa kala uku ce ko kuma ababen hawa shari'ar musulunci ta kalle su da mahanga uku mahanga ta farko abin hawan da ka siya domin hawanka biyan buƙatar ka ɗauki iyalinka wannan kat'an babu zakka a ciki ko mota nawa mutum yake da ita in ta shigar da ci ba a mata zakka na biyu ababen hawan da mutum yake mallakar su don jigila su tara masa kuɗi Suma ba a musu zakka sai dai a yi ma kuɗin zakka mutum yana tarawa yana tarawa ya sai tirela uku tirela biyu tirela ɗaya sai ya rika aje kuɗin duk tirela idan tirin jigila ta tafi ta jawo za ta aje kuɗi to waɗannan kuɗin sai ana tara su idan suka taru suka kai shekara guda to za a fitan musu da zakka amma ba ita motar ba kaga ita ma bambancinta da ta hawa ita ta hawa tun da ba kuɗi take jawowa ba ba magana kuɗin sannan kuma babu maganar ita wannan ta hawar kanta ita kuma wannan tun da jigila ake yi da ita to kuɗin za a musu zakka so daga idan ma ba harka ɗaya yake yi ba yana da wasu harkokin to kudin da waɗannan motocin nasa na jigila suke tarawa to zai hada su da sauran kudadensa da yake hankoki da su domin zakka ta ƙara yawa sai nau'i na uku su ne ababen hawa da mutum ya siya domin ya seda mutum yana hada tireloli domin ya seda waɗannan kan sun zama urudu tijara sun zama cikin abinda malaman mu na zaure suke ce ma'urula wato suna cikin kayan kasuwanci ƙauli rajihi ana musu zarka ana musu zarka saboda haka duk shekara idan mutum yana da motoci da ya ajiye su tireloli ne a a bas bas ne a a motoci ne ƙanana yake seda su to duk shekara idan shekara ta zagayo zai yi musu littafin kuɗin da yake tsammanin ya da su misali tirela ɗaya yana tsammanin zai sai da ita a miliyan biyar ko miliyan goma to zai lissafa da ita sai ya fitar musu da zakka ina jin ana wannan saboda ka a nan yanzu eh, tambayar da mai tambaya yake yi kamar yana nuna cewa wannan tirelar da yake hada ta jigila ce to ita a kan kanta ba a mata zakka sai dai kudin da ta tara su ne ake musu zakka da fatan an fahimta mai tambaya ta biyu na cewa assalamu alaikum Allah ƙara ilimi mai albarka mai amfani amin tambaya ta ita ce malam ya halatta mutum ya biya wa wani mutum bashi bayan ya rasu da kudin zakar da ya fitar wassalamu alaikum wa alaikum assalam to wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna a kanta suka yi sabani a kanta amma mazhabin maliki al-imamu malik fatawarsa ita ce ana yi ya kalli faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake bayani akan zakka da yake cewa إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم تيتي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Allah maɗaukacin sarki ya lissafa waɗanda ake basu su zakka su takwas na farko ya kasa su gida biyu ka san farko su hudu sai ya amfani da lamu wadda malamai suke ce mata lamu tamlik wato lamun da ke nuna an mallaka musu su kaso na biyu su kuma sai aka amfani da shi kage ya ce na masadaka su ce lil fuqara wal masakin wal na alaiha wal mu'allafati qulubuhum malamai suka ce an yi amfani da lamun anan saboda wasu manufofi manufa ta farko ita ce kaɗan ne za ka rasa waɗannan nau'ukan mutane hudun a cikin al'umma tun da Allah ya yi duniya akwai talakawa akwai miskinai sannan akwai masu aiki don zakkar al'amini na alaiha sannan kuma akwai al'mu'allafatu qulubuhum akwai mutanen da ana ganin su suna sha'awar musulunci amma ba su shiga ba to in aka ɗibi zakka aka ba su ana tsammanin wannan zakkar ta jawo zuciyarsu su zo su shiga musulunci ko kuma sun shiga musulunci amma kuma ana ganin kafa suna rawa ana ganin kafa suna to kaga waɗannan kaɗan ne ake rasa su a cikin al'umma sai Allah ya ce li ta su ce zakka sannan malamai suka ce manufa ta biyu waɗannan hudun su ake a damƙa musu zakarsa idan za ka fitar da zakka za ka ba talaka fakiri kenan za ka ba miskini za ka ba wanda yake aiki don zakka ma'aikacin hukumar zakka za ka ba wanda ake renon zuciyarsa to ka je ka damƙa mushi da hannu ne in gwamnati za ka ba to gwamnati ta kira su ta ba su da hannunsu ba a ce za ka yi zakka ka sai ma mutum abinci ba ka ba shi kuɗin shi ya rage na shi shi ya san abin da zai yi shi ta fakiri ne shi ka fitar da zakka za ka ba shi dubu ashirin ko dubu talatin ko dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko miliyan ɗaya to karka sai mashi keke na kai a ba shi kuɗin shi ya shagalin shi da kanshi in ya ji ya kashe shi ya sani haka shari'a ta ce ba ka sai mashi wani abu da yawa masu kuɗi suna yin wannan wasu ma sukan yi hidima ga mutane in azumi ya zo sai su ɗibi zakkarsu abin da ya kamata su ware su yi na taimakon mutane a sai su yau zakkar su sai su bi ba sai su sassi abinci da kudin zakkar to ba ta yi ba kwarai da gaske ba ta yi ba kudin za ka ba su da kansu su je su yi da kansu sun sai abinci da kansu su suka sani da abin da suka yi da kansu su suka sani shari'a ta ce a ba su saboda an ce li lahum zakkar ta su ci to amma a gida na biyu su kuma sai aka ce wa firri qadi ana ba da zakatun riƙa a cikin wuyaye bayi kenan domin su sami yanci kaga a nan babu buƙatar sai ka samu bawa ka ce ga kuɗi ka je ka biya domin ka yantu a'a kawai sai ka je ka samu mai shi sai ka ce ba wannan naka nawa za ka siyar min da shi sai ce na siyar maka da shi miliyan goma sai ka ɗiba a zakka sai ka bada sai ka ajiye a samu wannan bawan sai a ce yau ka zama yantacce saboda an siye ka kuma an yanta ka kaga arriqat kenan wal gharimin to shine mahallin shaki waɗanda suka ci bashi suka kasa biya suka ci bashi suka kasa biya to a nan ne al'imamu malik da al'imamu abu saur daga cikin manya-manyan malamin fiƙihu wanda shi ma sa'an su al'imamu malik ne ko kuma bai gaza su ba a mataki na ilimi suka tafi a kan cewa tun da Allah ya ce firriqa ya halasta ka fitar da zakarka ka san ana bin wani bashi ba sai ka faɗa mushi ba kawai sai ka je ka samu wanda yake bin shi bashi ka tambaya ka ce na bashin nawa kake bin sa sai ce ina bin shi bashin miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko dubu kaza ce to gashi na biya mushi kuma na biya masa ne a cikin zakkaka ba damƙa mishi ba to yana da rai kenan to sai al-imamu malik yace idan yana da rai an biya masa kuma ana sa ran in yana da rai zai iya biya da kanshi to in ya mutu ya zai iya biya ya zai iya biya ya mutu kaga ashe ma aula a biya masa kenan idan ya mutu to daga ya halatta idan ka fitar da zakka sai kai lissafi ka bincika da waye da waye da waye da waye suka mutu ana bin su bashi sai ka fitar da wannan zakkar taka sai ka bada a matsayin bashin da ake bi musu saboda haɗarin bashi yan uwa bashin nan muna cin shi ne a dole cin shi ne a dole in ba yadda ka iya ne zaka ci bashi amma in kana da yadda ya zaka yi to kaka ci bashi saboda bashi fitina ne mahazanatun bin mazallatun bin nahar da daddare ka zauna kai kuri ka kasa bacci da daddare da rana kuma a shiga cikin walakanci kana jin tsoron wanda yake bin ka bashi ya ci ma mutunci wannan ka tafi lahira ana bin ka bashi baka biya ba da gangan kana da iko ka kasa biya to azaba za a yi ta maka haske an biya ma bashin kaga akwai hadari a ciki to ya halatta za a iya biya ma mutum bashi da nassin alqur'ani wal gharimina wadanda ake bin su bashi ko da sun mutu to za a iya biya musu bashin nan da kuɗin zakka wani ya fitar da zakat ya biya musu Allah shi kyauta Allah ya raba mu da bashi to wannan shine su ne tambayoyin da za mu iya karantawa tafsirin mu yana gudana a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ihdinas siratal mustaqim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يا الله mu يد مهنيا وتتكني كتي hanyar da babu karkata a cikinta mun ji bayanan da malamai suka yi a game da me ake nufi da ihdinas siratal mustaqim musamman ihdina mun ji kalmar alhidaya ko alhuda da yadda take zuwa a cikin alkur'ani mai girma a wajen al'imam ibn al rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa sa nuzhatu nuzhatu al-a'yun an-nawazir fi al ya kawo kuskuci guda ashirin da 24 waɗanda ake fassara alhuda da su wanda in mun tsaya mun kalle su dukkanin suna komawa zuwa game zuwa ka samu inganci na fahimta na aiwatar da wani abu shine ake ce masa shari'a shi yasa sa imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi anuniyarsa yake cewa al-ilmu ma'rifatu huda bi dalilihi ma ya sauya at-taqlid yastawiyani yace abinda ake ce ma ilimi ma'rifatu huda sanin shari'a bi dalilihi da kuma dalilin shari'a shine ake ce ma masa ilimi ka san kasan shiriya ka san kuma dalilin ita shiriya to a takaice yan uwa an ce shiriya shine duk abin da ya nuna maka daidai ka yi rayuwa mai kyau a duniya kuma wannan abin ya kama ka ya kai ka ka samu rayuwa ingantacciya a lahira to wannan shine ake ce masa alhuda abin da kake roƙon Allah matsaukakin sarki kenan Allah ya karantar da kai shiriyar nan ya nuna maka ita sannan ya dora ka akan binta sannan kuma ya tabbatar da kai akan wannan shari'a karka kauce sannan kuma wannan shari'a ta bi ka ta zama tare da kai haka tsinci kanka a cikin aljanna insha Allah al-imam ibn qutayba ad dinawi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na farko farko malamai kuma ɗaya daga cikin marubuta al'imam ibn kutaiba ad-Dinawari babban malami ɗaya daga cikin marubuta waɗanda suka ba da gudunmuwa a fannona na musulunci masu yawa yana faɗi a cikin littafinsa ta'awilu mushkilin qur'an a cikin littafinsa ta'awilu mushkilin qur'an yake cewa aslu huda aslu hada arshada idan aka ce hada ya shiryar to ana nufin arshada ya shiryar kenan kamar yadda kake cewa Allah ta'ala yana cewa asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabi yace saura kiris in ji annabi Musa alaihi salam ubangiji na ya shiryar da ni madaidaiciyar hanya a lokacin da ya kama hanya zai tafi madiya sannan wa qaulihi da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wahdina ila sawa'is sirat lokacin da mala'iku suka zo ma annabi Dawud alaihi salam suka zo masa a mutane guda biyu annabi dawud alaihi ya kulla kansa ya shiga wajen da ake ce masa mihrabi wajen da ya ware yake bauta ma Allah madaukakin sarki kuma ya ba ya ba masu tsaransa umarni cewa kar su bari kowa ya shigo wajen shi yana ganawa da Allah kawai yana nan kawai sai ga wasu mutane guda biyu kawai sun faɗo masa Allah ce iz tasawwarul mihrab tasawwur at shi shine wani ya maka ya ce ta gidanka ya shigo inda baka zata zai shigo ba na ke ci mishi tasawwur asali in an ce daga asura ne asura katanga iz tasawwaru mihrab a lokacin da suka tsallako ta katangar annabi Dawud alaihi salam suka fado mishi ba tare da ya sani ba kawai sai ya gansu to har shine suka ce inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una نعجة ولي نعجة واحدة فقال أقسمها وعزني في har وحق دي gashi nan shine Allah madaukakin sarki ke ba da labari suka ce wahadina ila sawa'is sirat kaga na ai na ka shiryar da mu ka nuna mana hanyar da take daidai domin tantance yadda wannan shari'a ta mu take wannan dan uwana ne yana da najja guda da tara. ni kuma ina da najja kwara ɗaya. kawai wai sai yazo ya ce wai ɗayan nan tawa da nake takama da ita wai sai na bashi ita ya haɗa sun zama ɗaya. akwai adalci a cikin wannan to annabi dawud alaihi salam sai ya ji ɗaya bai ji na ɗaya ba doka kuma ƙa'ida na cewa audi alterin parte ko audi alterin parte ka saurari ɗayan mai ƙara kar ka saurari ƙwara ɗaya ka saurari duka masu ƙara guda biyu in ka saurari ɗaya ba ka saurari ɗaya ba to za a samu matsala wani na iya zuwa shi ya duka ya cizo kuma ya zo yana kuka kayawa za ka ba gaskiya shi alhali shi ya buga ya buga ya fasa kai sannan ya ciza haske da jini ya zo sannan kuma ya zo yana kuka a'a kowa ka ba shi dama ka saurare shi to kaga shine wahadina ila sawa istirat lafazin wahadina ai arshidna ka shiryar da sannan imam ibn Qutayba sai ya ce daga cikin ma'anonin da suke karuwa na alhuda akwai irshadun bil imba irshadun bil imba'i zartarwa kalmar alhuda na zuwa da ma'anar al'imba zartarwa da wucewa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin ay la yumdihi wa la yunfizuhu Allah baya zartar da makircin masu cin amana wasu kuma sun fassara la yahdi nan kamar yadda muka faɗi jiya ay la yuslih Allah baya gyara makircin waɗanda suke cin amana duk abin da suke shiryawa to Allah madaukakin sarki ba zai gyara musu lamarin su ba wasu kuma suka ce la yudihi Allah ba zai zartar da shi ba ba inda zai je duk makircin maciya amana to yana da iyaka to da karka ci amana al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi sai yake cewa fa hadha du'a'u min ajma'il ad'iyati wa hali lil 'abd kaga wannan addu'ar ta ihdina siratal mustaqim wallahi tana cikin mafiya muhimmancin addu'o'i da bawa zai rika yi kuma tana cikin mafiya amfanin addu'o'i neman shirya wajen Allah kullum ka roƙi Allah ya shirye ka wali hada wajaba alil insani an yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatihi shi yasa ya wajaba kowace sallah sai ka roƙi Allah madaukakin sarki a kowace raka'a raka'o'i 17 da kake yi a rana na farilla to kullum sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya mai kakkiya wannan addu'a kana neman shirya misali Allah na iya shiryar da kai ka shiga musulunci kare ka shiga shirya to kuma musuluncin ma kala-kala ne ko yadda mutane suka mai da shi akwai nagarta da manzo Allah ta sama ya zo da shi to ka roƙi Allah ya dora ka a kansa sannan idan Allah ya ɗora ka akan asalin musulunci na gaske wanda manzala sama ya zo da shi ya bar sahabbansa a kai to kuma ka roƙe shi Allah maɗaukakin sarki ya sa ka kauce domin akwai waɗanda sai suna kashiriya suna tafiya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan kawai sai Allah ya jarrabe su kuma sai kaga sun bauɗe haka na faruwa ko baya faruwa yana faruwa sannan sai ka roƙi baki tabbata tabbata akan wannan shirya sannan kuma kana roƙon Allah maɗaukakin sarki duk abin da za ka yi Allah ya nuna maka shari'a a cikinsa kowane abu kake yi kana roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa maka shiriya a cikin wannan abu to shine sirrin roƙon Allah da kake yi so goma sha bakwai ɗan uwa a rana in ka haɗa kuma da na filfili da kake yi kaga Allah kaɗai san ko so nawa zaka faɗi ihdinas siratal mustaqim saboda mahimmancin wannan addu'a aka sanya fatiha ta zama wajibi duk lokacin da bawa zai yi sallah to sai ya karanta fatiha la salata liman lam yaqra bi ummil kitab duk wanda bai karanta fatiha ba to sallar shi bata yi ba duk wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallarsa ma damar shi kadai yake sallah ba liman yake bi ba to sallar shi bata yi ba a inda ma liman yake karantawa a boye to kai taka shi ma ya tashi kowa tashi ta tafi shi amma idan liman yana karantawa a bayyane to za ka yi shiru ba za ka yi ba shi liman sai ya yi sai ya maka a wajen wasu malaman kama al'imamul bukhari a cikin littafinsa, sa Juz'ul Qira'ati khalf al-Imam shi ya tafi akan cewa hatta idan liman yana yi a bayyane kai ma sai ka yi, shi yasa suke da abin da suke ci masattatul imam idan liman ya gama fatiha to zai dan yi shiru sai ya ba mamu dama su ma su karanta kafin ya shiga sabuwar sura amma dai wannan magana tana da rauni magana ne wadda ta fi inganci ita ce liman in yana karantawa a bayyana to ya ɗauke maka amma in a sirce liman yake ɗauke yake karantawa to kai ma sai ka karanta fatiha saboda mahimmancin wannan addu'a li zarurati ila dalik saboda tabbas bawa yana da buƙatar wannan shari'a al'imamu ibn taimiyya rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa bawa ya fi buƙatar shiriya a addininsa fiye buƙatar numfashin shi domin me amfanin numfashinka idan akan bata kake kana da rai bahaushe ya ce ina amfanin baɗi ba rai to in kai in ka kai rai baɗi in ka kai baɗi da rai sai kuma ba kan shiriya kake ba me amfanin kaiwa baɗinka ba amfani idan Allah zai baka kai shekara dubu amma ba ka bauta masa ba kan shirya kake ba wannan shekaru dubun ba su da amfani wanda ya kwana biyu ko ya kwana uku ko ya kwana hudu a duniya in zai yiwu ya zama yana kan shirya ya fi ka amfani a wajen Allah kai ka yi shekara dubu amma ba kan shirya ba shi kuma ya zo ya kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku a duniya amma a kan shi yayi waɗannan kwanakin to kwanakinsu sun fi naka a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda haka bawa ya fi buƙatar shirya a wajen Allah fiye da buƙatar numfashi wanda numfashi kaga ba a son kai sakwanni ba ka yi shi ba idan mutum zai yi sakwanni bai yi numfashi ba to zai iya shiga cikin matsala in ma bai rasa ran shi ba ka kaga kaga abin da ake bukata kenan shi yasa kace wannan addu'ar ihdinas siratal mustaqim al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafansa guda biyu da bada'iul fawaid da kuma littafin sa madarijus salikin yana fada yana cewa fa'lam anna anwa' al-hidayati arba'atun ka sani shari'a nau'i hudu ce nau'i hudu a wani wajen ya kira shi da maratibul hidaya matakai ne matakan shiriya ko ka ce musu nau'o'i ko ka ce musu matakai in ka samu wannan matakin to kana buƙatar na gaba in ka samu na gaba kana buƙatar na gaba har zuwa mataki na Su suwaye waɗannan matakan na farko alhidayatul ammatu almushtarakatu bainal khalqi almadhkuratu fi qawlihi ta'ala allazi a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada akwai shiriya ga magari wadda kowa daga cin halittun Allah na da bukatarta ta ita ce wadda Allah ya faɗa ke cewa ƙala rabbuna allazi in kullu shay'in khalqahu thumma hada annabi Musa ya ba fir'aunu amsa fir'aunu ya tambayi annabi Musa ya ce wa man rabbukuma ya Musa wai wane ne ma ubangijinku kai Musa da kake ta wata magana kana da ubangiji ubangijinku ya aiko ka to waye ubangijin naku qala annabi Musa ya ce rabbuna ubangijinmu allazi a'ta kulli shay'in khalqahu shine wanda ya ba kowane abu halittarsa kowane abu Allah ya halicce shi yadda Allah yake son ya gane shi yadda Allah yake son ya ganshi haka Allah ya halicce shi kuma da za a canza masa wannan halitta ina tabbatar muku ba zai rayu ba ba zai rayu ba Allah ya ba kowace halitta irin halittar da ta cancanta da ita sun mahada daga nan kuma sai ya kunsa ma wannan halittar shiriya ya kunsa mata shiriya ya sa mata ya za ta rayu ya za ta ci abinci eh? ina ne wajen kwananta wata halitta idan aka ɗauke ka kai aka ce ka je ka kwana inda take kwana mutuwa za ka yi nan take a cikin ɗan adam ku kalle mu yan adam kawai sai ka ga yara suna yawo a cikin kankara a saman kankara a nan Allah ya halice su ƙananan yara snow kawai a sulut kankara na sauka suna yawo a cikin ta ba sa jin komai kuma kayansu ba wata kaya suka sa na sanyi ba a nan Allah ya halice su kai da za a ce ka je ka yi. sati kai kaje je kai kai kai kai kai awa kaza a wajen nan to mutuwa za ka sanyi zai kassara ka shi kuma wani da za a ɗauko shi inda kace rayuwa a aje shi a nan to shi kuma zai mutu ba zai iya rayuwa a nan ba kaga allazi a tsa kulle shay'in khalqahu thumma hada hada Allah ya kunsa ma kowace halitta ga irin yadda za ta rayu wajen da za ta zauna ga yadda za ta nemi abincin ta ci to kaga wannan shirya kowa Allah ya bashi ita ya ba zaki ya ba kura ya ba maciji ya ba damisa ya ba kifi eh? ya ba eh, ɗan adam ya ba aljani kowa Allah ya bashi ya shiryar da shi yadda zai yi rayuwa wane ne yake sanar da jinjiri yadda zai kama nono ya sha a lokacin da aka haife shi allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ay thumma alhama Allah ya kunsa masa wannan fahimta ya gane cewa ga inda nono yake ya kamo ya tafke ya iya rikewa ya rika tsotsa kuma ya sa bakin shi nonon ya rika zubowa kuma ya sha ya koshi Allah ya wannan kaga wannan shari'a ce ita ce suke ce ma alhidayatul amma almushtarakatu bainal khalqi kullihim kowa a cikin halitta na da wannan to wannan matakin shari'a na farko kenan alhidayatul amma shari'a ga magari kowa na da ita da fajiri da mai da'a ga Allah kowa Allah madaukakin sarki ya nuna masa yadda zai rayu Allah ya sanar da shi yadda zai ci malamin qayyim yace nau'u usani نبي هداية البيان والدلالة Mataki na biyu ko nau'i na biyu na نبي shine mataki na bayanin شريع da sanar da bayi ga yadda shiriyar take kaga shine mataki na biyu Allah ya yi bayani shine sai ya aiko manzanni ya aiko manzanni ya ce abu za halal ne abu za haram ne abu ka musulunci ne abu za kafirci ne abu za idan an yi za a shiga aljanna abu za idan an yi shi wuta za a je abu za idan an yi shiga amfaninsa abu za kuma idan an yi shi zai cutar kaga wannan shine ake ce masa hidayatul bayani wa ta'rif wa karantarwa ai shine Allah madaukakin sarki yake faɗi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير Allah ya ce ma manzo Allah sama lallai kai kana shiryarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai kana shiryarwa zuwa ga hanya wacce take mai latahdi nan ai latu allimu kana karantarwa wala tu'arrifu kuma kana ganar da mutane wala tufashimu kuma kana fahimtarwa kuma bayan nan wala tubayyin kana bayani shine Allah ya ce wa hadainahu najdain sannan ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kuma shine Allah ta'ala yake cewa wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim Allah bai taba batar da wasu mutane ba wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da id hadahum Allah bai taba batar da wasu mutane ba bayan ya nuna musu bayan ya musu bayanin shari'a hatta yubayyana lahum yattaqun har sai ya bayyana musu cewa ga abin da ya kamata su ji tsoro su kauce mawa kakku aikata kaza to daga nan in su suka zaɓi su bata sai su bata to kaga wannan ita ce hidayatul bayan wa ta'rif wa tadyin wa tafhim shiryarwa ta yin bayani Allah ya aiko manzanni a lokacin da babu manzanni malamai suke ta yi malamai suke ta bayani abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba da wannan ne malamai suka ci mutane sun fi buƙatar malamai wanda za su karantar da su addini a ƙasa fiye da likitoci malam ibn qayyim a cikin miftahu daris sa'ada yace ka je ƙauyuka za ka ga suna rayuwa ba likitoci amma duk ƙauyen da suka zauna ba su da mai bayyana musu addini ka je ka ga irin rayuwar da suke yi rayuwarsu na da kyau amma za ka je kawai sai ka ce maka ba su da asibiti amma bai yiwuwa su zauna ba mai musu bayanin addini kuma ka ce rayuwarsu daidai suke yin ta sai ka ga gido to wannan nau'i na biyu kenan na shari'a kuma kana roƙon wannan shari'ar a lokacin da kai sallah ka karanta suratul fatiha nau'i na uku hidayatul tawfiq wal ilham وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فسين أكو شين شريعة ذات تداتروا باين أن يبياني أن كرنتر أن فهمتر أن بجحن يوين دي كمات أبي فسيكم ذات داتروا وأن أهنن ألا تجي sai Allah ya zaɓi waɗanda yake son su shiryu sai su shiryu a nan ne Allah yake aikinsa Allah ya nuna ma annabawa cewa wannan aikin sa ne hidayatul tawfiq hidayatul tawfiq aikin ne na farko halitta farko da Allah ya fara yi a cikin mutane annabi Adam alaihi salam sai Allah ya nuna ma annabi Adam wannan ba a hannunsa yake ba ya ba shi ‘ya'ya biyu ya zama mutumin kirki Allah ya bai ɗaya kuma sai ya zama ɗan banza ya zama lalatacci annabi adam alaihi salam bai iya tarbiyya ba eh? ya iya kana faɗin eh to ka san matsaka ba da imaninka annabi adam hasha ku ya iya tarbiyya amma sai Allah ya nuna masa shiriya ta tawfiqi ba hannunsa take ba sai gashi ɗansa ɗaya ya lalace watulu alaihim na ba abu na yi azama bil haƙƙi iz ƙarraba ƙurbanan fa min ahadihi ma walam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin dan annabi adam alaihi salam daya yace sai ya kashe daya kuma sai da ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk kisan kan da za a yi har zuwa ranar tashin alkiyama illa libni adam al kafirun fihi duk kisan kan da za a yi to wannan dan annabi adam din na farko da ya sunnanta kisa a ban kasa ya koya ma mutane yadda za su kashe wani to ke ya zama yana da kaso a cikin wannan kisan kan da aka yi kai wannan wannan wannan ya diban makan shi bala'i wallahi duk kisan kan da za a yi sai an ɗiban ma ɗan annabi adam na farko da ya lalace ya ki bin baban shi ya ki bin shari'a ya ki bin shari'a Allah ya ki shiryuwa to sai ya zama yana da kaso a cikin wannan zanubin kisan kan da aka yi kaga halitta farko ce sannan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam shi ma sai Allah ya nuna masa a gidan shi shi jarabawa ma aka masa matarsa da ɗansa وضرب الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا مع الداخلين matar annabi nuhu da matar annabi lutu alaihi salam Allah ya buga misalin su a matsayin misalin waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki ga su a gidan kirki matar annabi nuhu alaihi salam malaman tafsiri suna cewa idan annabi nuhu alaihi salam ya gama wa'azi sai ta fito in ya shiga gida sai ta zo sai ta samu mutane su ce ku yi haƙuri da shi ta abin da ya fada muku ku yi hakuri kar ku damu ce ni ma nan a haukace na aure shi ce ni ma mahaukaci ne haka nan yake haƙuri da shi ai a tuhu ma ake sa shi a cikin gida yanzu ma ɗin nan in na koma gida zan ɗaure shi zan haɗu da ni da sauran 'ya'yan shi mu ɗaure shi haka take faɗi ta ce da aka ku kyale shi hauka ce take kan matar shi shekara dubu yana da awa amma ba ta bi shi ba shari'a a hannun take Allah sannan sai ɗansa kuma inna bini min ahli wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kan ma'ana wa la takun ma'al kafiri qala ta'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahima wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin dan annabi nuhu alayhi salam yaki imani da shi aka ce ka zo ka hau jirgin ruwa ya ce a ga dutse can zan je in hau in tsira annabi nuhu ya ce la asima yawma min amri llahi illa man rahim ka zo ka shiga ba abin da zai kare ka da al'amarin Allah ba wanda ya kare wani daga al'amarin Allah wannan yau din nan na halakar wannan wallahi sai wanda Allah ya rahamshe shi sai wanda Allah ya tausaya masa ka zo ka shiga kakka zama cikin bujirarru kakka bujire ha ya kawai ya tafi karfi sai gashi ya kasance cikin tsatsu waɗanda suka nitsi aka nitsar da su kuma annabi nuhu ya zo yana roƙon Allah yana ma Allah tambaya yana cewa ya Allah inni min ahli ya Allah ɗana yana cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq kuma alƙawarinka shine gaskiya wa anta hakamul hakimin kuma ya Allah ka kai ka fi kowa iya hukunci to ka halakan min da ɗa Allah ce innahu laysa min ahli baya cikin ƴaƴanka ƴaƴanka sune waɗanda suka yi imani da ni amma wannan baya cikin zuriyarka innahu amalun ghayru salih ai inna amalahu amalun ghayru salih aikin sa ba na gari bane har sai da Allah ya ma annabi nuhu fada yace fala tasanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahil nuhu kaka sake min irin wannan tambaya kaka sake min irin wannan tambaya ko ko ko da wasa kaka sake irin wannan tambaya ina ma wa'azi kakka zama cikin waɗanda suke wauta annabi nuhu ya tuba ya yi istighfari ya ce ya Allah ka tsare ni in sake maka irin wannan tambaya ka in sake yin irin ta to ka gani sannan annabin mu sallallahu alaihi annabi lutu shi ma matar shi annabi lutu mutanensa da suke aikata alfasha da maza ita ce ta zama kawaliyarsu ita take ba da bayani in annabi lutu alaihi salam ya baki to ita take zuwa ta je ta kai musu rahoto ta ce ayyau mutumin naku ya yi sababbin matasa tsawawa kowa ya zo zaɓi nashi ita take kai labari aikin ta kenan kuma duk wa'azin da annabi lutu alaihi salam ya mata bai mata amfani ba kaga ta samu hidayatu albayani wa ta'rifi wa tafhim amma bata samu me ba hidayatu tawfiq ma wufiqat ma wufiqat hatta ranar da za a halakar da su fa sai da annabi lutu ya mata wa'azi yace ta zo su tafi tiryan tiryan tiryan tiryan an kama tafiya da ita kawai sai ta ce ita ta manta da wani abu za ta juyo gida ta ɗauka. lokacin muna yara a makarantar islamiyya sai a ce mana ta ce wai ta manta da sarkarta malamin ya iya ba da kissa sai ya ce ya ce ki bari in mun je zan sai miki sabuwa ita kuma ta ce ni wannan nike so shi kenan sai ta juya to tana juyawa shi kenan sai tun waɗanda aka halakar da su to kaga kaga shine wannan hidayatu tawfiq sannan annabi ibrahim alaihi salam babansa Allah ya jarrabe shi da baban shi azab bai imani ba in akwai wanda zaka so a ce da za a ce a ba da dama wani abu mutum ɗaya ake so a ba babanka za ka ba saboda soyayyar da kake mishi amma annabi ibrahim a.s. allah bai ba shi iko ya iya shiryar da baban shi ba kuma wannan abin ya ci gaba da damunsa ko bayan baban nashi ya kafarta ya yi fito na fito da shi ka duba wa'azin da annabi tattaunawa annabi ibrahim a.s. da babansa a suratu maryam tana cin tattaunawa mai ban tausayi baban ke kwalbato masa magana shi kuma ke ce ya abadi ya babana ya babana baban na kwalbato mishi magana yana gaya mishi bakan magana shi kuma yana sassari yana sassauka muryarsa yana ma baban ladabi amma ƙarshe da yi ba ƙarshe cewa ila arju mannak wahjurni maliyan yace ka kaurace mini zan jajjefe ka ka kaurace min da nisa in daina ganin ka maliyan ai ba'idan ka zama bana ganin ka ka gani ya ci gaba da masa addu'a haske da Allah ya hana shi sannan annabi musallallahu alaihi sallama a dawo gaba daya shi ma Allah jarrabe shi da bafanninsa ba bafa ɗaya ba amma dai wanda ya fi damuwa da shi shine bafansa abu talib fansa abu talib saboda soyayya da ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. abu talib dan dan abdul muttalib abdullahi baban manzan Allah su salama dan abdul muttalib abdul muttalib yana da yaya da yawa yana da yaya da yawa wasu malamai suna cewa yayan shi sun kai sun fi ashirin shi kakan su manzan Allah su salama wanda ya haifi baban shi to ɗakin baban su manzan Allah su salama su uku ne akwai az-zubair akwai abdullahi akwai abu talib waɗannan su ne 'ya'yan gida ɗaya shaƙiƙai to lokacin zubair ya mutu zubair ya mutu abdullahi kuma ya mutu shi ma baban manzo Allah sama tun kafin a haife shi abu talib shi ya ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa kauna da soyayya fiye da yadda ɗan da ya haifa da cikinsa amma kuma bai yi imani da shi ba har ranar da zai mutu fi lahzatihi al-akhira manzal sama sai da ya tsaya akan Abu Talib yana laƙana masa kalmar shahada yana ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah aw wata riwaya ashhadu laka biha inda Allah yawm al-qiyamah shi ya babba ka faɗi la ilaha illallah ita kawai nake son ka faɗi ka ce la ilaha illallah wannan kalma in ka faɗe ta zan tsaya a gaban Allah a matsayin lauyanka in kare ka in ce ya Allah ba kwana yi kalmar shahada lokacin da zai mutu amma saboda ƙurana usuli wallahi kakai abokantaka da yan iska kai abokantaka da mutanen banza sai sun halakar da kai su abu jahal suna wajen suka ce a kan targabu an millati abdul yanzu babanka abdul da ya mutu ba ka yadda da addinin shi ba addinin kaka da kakanni ƙarshe manzalla sama shi ma yana yi su ma suna yi manzalla sama ya ja su ma su ja ƙarshe ne ya ce ala millati abdul ya ce muhammadu ka yi haƙuri na zaɓi in mutu a kan addinin abdul addinin bauta gumaka Ka kaga wannan hidayatu tawfiq ce din yadda ka gwanance ka iya me yasa manzon sama ya bada labari cewa Allah ta'ala zai tashi annabawa akwai annabin da zai zo ya wuce mutum goma suka yi imani da shi mutum goma rahab wani zai zo mutum uku suka yi imani da shi wani annabin zai zo mutum biyu suka yi imani da shi wani annabi da ya imani da shi wani kuma shi kadai zai wuce ba in ya gama wa'azinsa ba wanda ya amsa masa dan shi bai bi shi ba matarsa ba ta bi shi ba kamar yanzu a ce ka fito takara kawai ranar zabe kawai sai ka fito kawai da ka je ka kaɗa ƙuri'a ka sai ba kowa a layin ka don Allah wannan ya za ji a ranka a duniya fa ke abin da ya shafi harkar duniya fa to wannan da'awar Allah kiran Allah ba wanda ya amsa masa ka ce bai iya ba to kage hidayatu tawfiq ce ta aiki to sai nau'i na hudu na karshe ghayatu hadhihi alhidayati wa hiya alhidayatu ila aljannati wan nar duk shiryar da ake nema to dama ina ake son akai gidan aljanna ake so kuma a kauce ma wuta to sai Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lallai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagari yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah zai kai su ya shiryar da su ya miƙa su bi imanin saboda imanin da suka yi da shi Allah zai miƙa su da imaninsu tajrimin min tahtihimul anharu fi jannatin na'im ƙoramu za su riƙa gudana a ƙarƙashin su a cikin aljannatai na ni'ima da'awahum fiha abinda za su riƙa faɗi a cikin aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma kawai yan aljanna abinda za a rikajin suna faɗa shine da sun dan motsa su ce subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha sala sannan yadda suke sallama a duniya assalamu alaikum assalamu alaikum to irin ta zaka rika yi in in na kashi zan kai ma wani ziyara to abinda zan ce mai kenan assalamu alaikum barahmatullah aljanna insha Allah ka gani duk dan aljanna in zai kai ma dan uwan shi ziyara assalamu alaikum sannan wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin sannan karshen abin da za su rika faɗi shine sai su yabi Allah ce yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu to kaga wannan shirya ce sannan su ma ƴan wuta Allah ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون Allah zai ce a tattaro waɗanda suka suka kafirci suka yi zalunci suka yi shirka wa azwajahum da duk iri su wasu kuma suka ce da matansu da suka yi su a shirka wa ma kanu ya'budun da ababan da suke bauta ma waɗanda suka yadda a bauta musu min dunillahi waɗanda ba koma bayan Allah fahduhum ila siratil jahim ku kora su ku tura su ku shiryar da su zuwa ga ne zuwa ga hanyar wuta waqifuhum amma kafin ku wuce da su wuta ku tsaye da su a gabana innahum mas'ulun sai an musu tambayoyi sai an musu tambayoyi kuma tambayoyi na na walakantarwa za a musu su'alu tawdihin wa taqri'i za a musu tambaya ce ta walakantarwa da dakatsawa alam ya'tikum nadir sai jikinsu ya kama rawa bala kad ja'ana nadirun fakadzabna wa kullana ma nazzala Allah min shay abinda za ce ki me gargadi ya zo mana amma sai muka ce mishi ba abinda Allah ya sauka ƙarya kake kai annabi bane ba za mu bi ka to kun ga wannan sune matakan shari'a guda hudu mataki na farko shari'a ga mamiya. Allah ya nuna maka yadda zaka yi rayuwa a duniya ya zaka nemi abinci wannan kowa Allah ya mushi kowa shi yasa na sha faɗin wata magana har kasuwanci kasuwanci da ake yi ba koyon shi ake ba ba koyon kasuwanci sai dai a koyi dabaru amma kasuwanci kowa ya iya waye koya maka kaje a baka naira biyar kaje kace a baka kaza a gidanku ka taɓa wannan tunanin ka je wajen mai shago ka ce ba ni kaza wa koya maka a ina ka koya dabaru ake koya dabarun kasuwanci amma asalin kasuwanci ciniki kowa ya iya kowa ya iya kuma shi yasa malaman fiqh wa'ai suka ce idan mutum ya zama muflisi muflis shine bankrupt wanda kotu taimaka kayan shi karaurawa aka hana ai hudda da shi suka ce ya halatta zaruriyatul haya ya tafi ya je ya ɗibi kuɗi ya yi huɗa da shi ya halatta mutumin da gwamnati ta hana shi kotu ta hana shi ya kashe kuɗin shi ya halatta ya je ya ci abinci in ya zo wajen ka ya kawo kuɗi ya ce ba gashi ko ya zo ya ce ba ni bashin abinci to ba laifi ka bashi ko da ya zama bankrupt an masa bankrupt amma wata hudda babba to ba za ka shiga tare da shi ba saboda waccan bukatar ta ce Allah kuma ya kunsa masa dole sai ya rayu in dai zai rayu to dole sai ya bukaci wannan abu a rayuwarsa kaga shari'a ta farko kenan shari'a ta biyu ita ce hidayatu ta'lim shiryarwa ta karantarwa da bayani annabawa da manzannin Allah da malamai aikin su kenan ayi yi da'awa a kira mutane babu dare babu rana a yi ma mutane bayani ce ta uku ita ce shirya ta datarwa wannan a hannun Allah take ba ni yi in duk malamai za su gama bayani wani ba zai ji ba ko ya ji an ya ji banza za ta shiga ta nan ta fita ta nan ba zai saurare su ba ba zai shirye ba annabawa ma sun yi ba a ji ba to ina ga malamai amma in Allah yana son ka ana ma bayani daya kawai sai ka ji ya shiga cikin zuciyarka kuma ya maka tasiri sai ya canza ka mutane nawa kake ganin su suna saban Allah lokaci guda sai a zo a musu wa'azi a rana guda kaga sun canza duk saban da suke su kaga wannan hidayatul tawfiq wuffiqu haula'i muwaffaqu wannan an datar da su sun dace Allah ne ya datar da su sai shari'a ta hudu ita ce ta karshe ita ce hidayat ghayatul hidaya wannan ya ta hannun mutum ta kai shi aljanna to Allah ya mana wannan ko kuma ya ki bin shiriyar a tura shi ina a tura shi wuta wal iyazu billah Allah ka tsare mu Allah ka sa ba mu ciki to kaga wannan sune nau'ukan shiriya da ake da su to kana roƙon Allah kana cewa as-siratal mustaqim ihdina as-siratal mustaqim me as-siratal mustaqim as-siratal mustaqim malamai suka ce wa haqiqatuhu shay'un wahid shi yasa aka ce as-sirat kwara daya astirat lafazin astirat a larabci yana nufin hanya balarabe baya ce ma hanya astirat sai ta cika wasu sharuɗa guda biyar sai ta cika wasu sharuɗa guda biyar shara'i na farko a istiqama balarabe idan kaji yana magana da kai sai ce maka astirat to baya nufin hanyar da ke da kwanoni wadda za a irin ta sha wajaha kun zan shehu wajaha ai shehu yana zaune kawai wai aka ce masa in jakinsa ya kuka sau uku to zai mutu sai jakin shi ya kuka so mutu so uku kawai sai ya kwanta ya ce ai ya mutu yau ya mimmiƙe aka zo aka gyara shi aka sa shi a cikin ne aka dauke shi za a tafi da shi makabarta ana zuwa hanya sai hanya ta rabu biyu sai masu dauke da gawar sha waje har suka ce ta ina za mu bi ina ne ake bi a je makabartar ya ce lokacin da nake raye ta dama ake bi to kaga ba irin wannan hanya ba hanya ne kakkiya ita ce balarabe yake ce mata asira ko ka siffanta ta ka ce mata almustaqim ko baka ce mata almustaqim ba in balarabe ya ce maka asira shike kaga a can ai Allah ta'ala ce waye fahduhum ila siratil jahim in aka kama da su za a kauce da su a su wata hanya hanyar wuta ta to hanyar da take straight ita ce ake ce mata asira sabanin at-tariqu ko at-tariqatu ko as-sabil ko al-manhaj eh, ko al-mahajja da hanyoyi ne amma ba dole bane su zama mai kakku amma idan ka ji balarabe yana magana da kai ya ce as-sirat fi baladina siratun to yana nufin hanya ɗaya kuke da ita shi yasa aka ce masira'i na lahira sira'i ai sharaɗi na biyu al'isalu ilil maqsud balarabe baya kiran hanya asira sai idan za ta kai ka zuwa ga manufarka idan za ka bi hanyar da in ka kama ta amma za ka yi ta tsaye-tsaye haka shiriri ce ba za ka kai inda kake son ka je ba to balarabe ba zai ce mata asiratu ba sai dai ya ce mata asabilu ko ya ce mata asariqatu ko ya ce mata asariqu ko ya ce mata almanhaju ko ya ce mata almahajjatu ko ya ce mata alminhaju amma ba zai ce mata asiratu saboda me ba ta kaiwa zuwa ga manufa shara'i na uku alƙurbu sai hanya ta zama kusa-kusa kusa-kusa ba nisa yanzu hanyar musulunci nesa ce hanyar musulunci akwai karkata a ciki hanyar musulunci ba ta kaiwa zuwa ga manufa kaga duk shi yasa Allah sai ya zaɓi ya ce me asirat asirat alƙurbu kusa hanyar musulunci ba nesa ba ce yanzu za a maka bayani ka gane yanzu wanda bai taba musulunci ba bai san shi ba in ya zo nan ya ce mu masa bayani a game da musulunci cikin minti biyar za mu shi bayani kan musulunci kuma ya gamsu in Allah ya yi nufin ya shiri sai ka ga ya shiri na hudu sa'atuhu lil marina alaihi dole hanya sai ta zama tana da yalwa ga duk wanda yake son ya bi ta sannan a kira ta da as-siratu ala yanzu hanyar musulunci wani na ce ma wani kauce mun ko mutum biliyan biliyan biliyan tiriliyan nawa za su zo hanyar musulunci musulunci zai ɗauke su ko ba haka bane kullun da awa ake wani abun da zai birge ka babu addinin da ke cin kasuwa a duniya yake karuwa a yanzu fiye da musulunci shi yasa aka fi ta a turai kasashen turai da amerika babu addinin da yake shiga musulunci ake shigarsa kamar musulunci kai hadda afirkan mu nan kwanan nan bbc suka fitar da wani rahoto wasu ku sun gani inda mutane da yawa a kasashen irin su south africa irin su tanzania kasashen afirka baƙaƙen nan suke tabarin kiristanci suke tabarin kiristanci ana tabarin kiristanci to yanzu ba kiristanci ina za su je musulunci za ta shigo duk wanda ya ba wani addini musulunci zai shigo marhaban ya shigo nan muna gaita shi kuma shi kadai ake samun tsira a cikinsa wallahi duk wanda bai yi shigo ba zai gane kuranta ba sai nan lahira kai can a duniya ma ba wani daɗin da kake ji ba musulunci kake rayuwar da ba ta da tsari ya za a ke daɗi musulunci ba shine komai aka tsara maka sharaɗi na biyar ta ayyunuhu tsariƙan lil maqsud balarabe baya ce ma hanya asirat sai idan ta zama dole in ba ita aka kai ba aka bu ba to ba inda za a to musulunci ya cika waɗannan sharaɗin ko bai cika ba to shi yasa malamai suka ce asiratul mustaqim qawli rajihi al-islam musulunci shi ake ce ma asiratul mustaqim mustaqim musulunci musulunci irin wanda annabi sama ya zo da shi ya karantar da sahabbai ya rasu ya bar su kai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da tabi'u tabi'ina wannan musuluncin shine ake ce masa as-siratul mustaqim to shi kake roko kana cewa ya Allah ka shiryar da ni wannan hanya wacce take mai kakkiya hanya madaidaiciya hanyar da babu karkata a cikinta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan hanya ya tabbatar da mu a kanta ya Allah madaukakin sarki karka jarrabe mu da zamewa ko karkacewa ko kaucewa a cikin wannan addini ya Allah ka karbe mu muna musulmai ya Allah madaukakin sarki ka tashe mu da imani ya Allah ka tabbatar da mu da zuriyar mu akan wannan addini naka wanda ka zaɓe shi a matsayin shine addinin gaskiya ya Allah ka tsare mu daga kaucewa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسير الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله